Eh. Kai ba haka ba. To. Ina. Ka min. Ina ka je kuma? Na ki dauko ni abu ne. Gode wani. Gode wani. Gode eh, wani. Good. Good. <laughs> Ku iya wannan kafin ku koyi gudu iri. Taji. ji? Am dazu na gaya muku kafin na tashi ko? Eh. To, da Allah ku faɗa kamar yadda na faɗa muku dazu. Ka ji? Me wannan? Ah! Ah! ba wai haɗa baki za ku yi ku faɗa tare ku faɗa a lokaci ɗaya kaji ciao me wannan ah ya eh, kabiya ya eh, kabiya ka ci da <laughs> kai kai eh, ai ka kake kai kai baka da mutunci ko ye uban ka nake wa <laughs> noroma ah, ah, ka kashe ta kul kai na ne kai na mulki kai eh. ai kai ka ban dariya eh. ba wai cewa ne ku hada baki haka ba eh. cewa ne ku faɗa lokaci daya <laughs> da Allah ku yi hakuri da Allah ku ji lokacin da nake to eh a tare ina ji batu a tare awo a a tare a ah. ka hakula da ita ya hakuri wannan ya bani haihuwa naki ina na ga ciki kuma ni ba aure ba haihuwa gidan nan ah? Ah, ah. kaina ka haihu wallahi kaina Alhaji kai sauri ka zo mana kai fa muke jira fa to sai ka zo to wai me ke faruwa ne wai Eh? Me yake faruwa ne haka? Wai. A wazzai naka ciwo da mukamuki naka kumburi haka nan ha? Ki tambaye to ga ita ta san wadda dukan kai. Bulki me yake faruwa? Muna fa tafiya ne shine suka dinga yin fada. Na musu magana na ce su yi hakuri suka ki kula ni. Shine wai ya bala ya ce masa wai kui kui. Kake kuma hudi. A ce ma ba tambaya na akai ba. An ce ɗan kullaye. a ce ɗan kullaye. Tambaye ta ita ta kawo da an kai. Me ya kawo wannan ba bala'i? Na gara rauni a hannun ki me ya faru? Shi ne suka dinga yin faɗa suna ta faɗa suna ta faɗa sai na ce su bari da na ce su bari sai suka ki sai ya bala sai ya ce wa wannan kui shine suka fara kokowa sai wannan ya sake kan motar sai suka fara dambe a cikin motar sai na ga mun yi haka mun yi haka kawai na ga duhu sai na ji dirim kika kuma waɗin kui ko ne me me dan dan ya ce ma ko kui kuma a alhaji kai ko ina ganin girman ka wallahi kaka na ce ma kui kui wallahi kaka kuma waɗi wallahi kaka kuma faɗi alhaji ah. wallahi niya ni kaka hore ku wallahi wallahi kaga wanda yake jan fitinan ka gan shi to na fahimci ba ku da mutunci kullun na fita sai a ce ya gida in ce gida na lafiya kuma alhali gidana ba na lafiya yake ba to ba za ku kashe ni ba yanzu in na ga dama sai in kira furutu su kame ku amma ku saurare ni mun tuyu Mana pergi kau eh? Mana pergi kau eh? Ya. Kau eh? Kui! Kau tak ada nak siap masuk. Aku tak siap masuk kui. Aku tak nak. Kau nak? Kau nak? Badi kita. haife da ba ba ruwa na da wani na da kai fadan ba ni ni ba kai kai kai haife ni ba ko kan wote nake nake aure eh, eh, eh, to na ji ai ɗayar iya kama nake aure na ji to kafin gaban kai ma wallahi

nan ɗin da na su dawo yawwa to ke da ɗaki da ke da huja yaya wai to me ku yin me ku yin inda na tambaye shi sai in gaya miki me yake kuma kui kui kui da ko ah a wani wuri da gidan kamar gidan burzin ba zaman lafiya sai ka ce gidan yan iska to na huta kowa ke a magamansa wallahi kuma ku je can ku duk wanda za ku ku faɗa ku faɗa na kuma faɗa kuyi kuyi kuyi